to gashi kun gana da shugaban kasa gana da suke kalanta a matsayin ta siyasa ce musamman ganin cewa ɗaya daga cikin jigajigan ku na apc ya bar jam'iyyar nan taku ko wannan magana haka take ba shakka mun yi taro da shugaban kasa da gwamnoni guda 36 ba tare da kan sigar jam'iyya ba me makasudin ganawar taku na farko mun nuna mu kwarai da gaske ga shugaban kasa yadda ya yi kokari aka fita daga cikin wahaloli na tattalin arzikin ƙasa da ake fama da shi aka fito daga irin wannan mashashara ta tattalin arzikin ƙasa na biyu an tattauna maganar wato abin nan da ake kira paris club waɗanda yake kuɗaɗe ne wanda bankin duniya ya yafe wa najeriya lokacin obasanjo to waɗannan kuɗaɗe akwai waɗanda yake na gwamnatin tarayya ne akwai waɗanda yake na jihohi ne akwai waɗanda yake kuma na ƙananan hukumomi ne to saboda tun da an yafe to waɗannan kuɗaɗe dama kamata ya yi a mai da su daga inda suka fito amma gwamnatocin baya ba su iya bugun ƙirji sun ce a baiwa jihohi waɗannan kuɗaɗe ba sai lokacin da muhammad buhari ya zo ka ce gwamnatin shugaba buhari ta ita ce kaɗai ta yi wani abu akan wannan magana rata taka kenan lokacin da muhammad buhari ya zo aka tattauna ya ce a ba mu kashi hamsin na waɗannan kuɗaɗe to an bayar har sau biyu kashi na ƙarshe na cikin kashi hamsin shine ba da umarni cewa a biya kafin kirsimeti domin kowane ma'aikaci ya samu yadda zai gudanar da harkokinsa da na iyalinsa ba tare da an samu kunci ba waɗannan kuɗaɗe da za a bayar in aka ba da su kafin kirsimeti to an ba da kashi hamsin kenan na abin da ya kamata a bayar ragowa kashi hamsin kuma ya ce a je a yi kididdiga a ga abin da kowace jiha take bi sannan muka roƙe shi cewa muna so wannan ragowa kashi hamsin din mu sa shi a cikin kasafin kuɗi na shekara 2018 to wannan ya ce za a zauna da shi wato gwamnan babban banki na najeriya da ita minista ta kuɗi da kuma shi kuma minista mai kula da kasafin kuɗi a zauna a ga yadda wannan abin zai kasance domin gwamnoni su sa waɗannan cikin kasafin kuɗinsu na shekara 2018 wata kwa ƙanshin gaskiya da wasu ke cewa kan farko ita kaku wannan taro ba wai domin yaba buhari kan kokarin da na fitar da kasar nan daga cikin matsalar tattalin arzikin kasa ba an ka ce magana kuɗi ce ta kawo muka zauna da shi a ah, to magana kai ka san ma magana in ba magana kuɗi ai magana banza ce saboda haka magana kuɗi ai babban magana ce domin ita ce za ka yi wa talakawa aiki ita ce ma'aikata za a biya su albashinsu saboda haka ai babban magana ce